Yanzu sai mu dibi hoto na ashirin da hudu. Akwai Iliya da Yesu da Musa. Ana samun wannan cikin littafin Luka Sura tara, aya ashirin da takwas zuwa talatin da shidda. A lokacin da Yesu almasihu yana nan cikin duniya, sai gashi bisa wani dutsi, Yesu almasihu tare da annabi Musa da kuma Iliya suna hira. Almajirai guda uku sun gansu, tufafin Yesu sun sake, sun zama farare fat, sabili da ɗaukakar Ubangiji Allah. Sa'an nan, Ubangiji Allah da kanshi ya yi magana daga sama, ya ce a kan Yesu, Wannan ɗana ne, ku saurare shi, ’yan uwa. Allah da dukan manyan mutane na Isra'ila sun jawo hankalinmu zuwa ga Yesu, shi ya zo cikin duniya ne mu. ya mutu a madadinmu wato sabili da zunubanmu, kuma ya ci nasara bisa ga mutuwa dominmu, domin mu samu rai madawwami. Saboda haka, ku saurare shi, ku sami rai madawwami. domin rayuwarku. Kamar yadda kuka ga Musa, Iliya da Yesu cikin daraja, haka zai faru ga dukan wanda ya ba da gaskiya ga Yesu, yana kuma yi mishi biyayya. Saboda haka, kada ku tsaya ga kallo ko sauraro kawai, ku yarda ku karɓi Yesu ya zama mai cetonku.